Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa da da biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a ganawarsa ta farko da wani shugaban wata ƙasa tun daga lokacin da ya kama ragan mulki a nan amurka shugaba donald trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin amurka da birtaniya wanda ita ma bakwar tasa prime minister birtaniya theresa may ta amince da dukkan bayanan da shugaban na amurka ya yi a yayin ganawar tasu musamman akan batun inda ra'ayinsu ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullum na zamantakewa sai dai kuma me ta faɗa ƙarar cewa sabon shugaban na amurka fa ya ce yana goyon bayan ƙungiyar nan ta tsaro ta neto 100 bisa ɗari idan dai ba a manta ba 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaba trump ya bayyana ƙungiyar tsaron ta neto da cewa ta zama tsohuwa kuma akwai buƙatar sauran 'ya'yan ƙungiyar su yi matu wajen biyan kuɗin su na ƙungiya ba shakka wannan kalami na kiran ƙungiyar tsohuwa ya haifar da ce-ce ku ce a cikin ƙasashen yammacin turai a wajen taron manema labarai da shugabannin suka yi jiya sa'ilin da bakwar ta ta ziyarce shi shugaba trump ya ce yana matukar kaunar kasar birtaniya musamman ma da yake mahaifiyarsa yankin scotland ce an jiyo shugaba trump na cewa yau mun kara sabunta kyakkyawan dangantakanmu da kasar birtaniya musamman akan abubuwan da suka shafi aikin soja tattalin arziki al'adu da kuma demokradiyya don haka muna kara jaddada goyon bayanmu domin ganin waɗannan dangantaka wannan dangantaka ta ɗore tare da kara ƙarfi don haka amurka da birtaniya za su ci gaba da kasancewa a tsawon farko domin ganin sun ci gaba da zamantowa kasashe da ke kula da walwala da bin doka da oda ya ci gaba da cewa wannan ne sa amurka take mutunta ɗaucin ƙasar ta birtaniya da mutanenta a lokacin da ta nemi ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai shugaban amurka yanzu haka ya sa wa dokoki biyu na musamman hannu akan inganta matakan tsaro a nan amurka shugaba trump ya sa wa waɗannan dokoki hannu ne jiya a ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon house sa'in da ake bikin rantsar da sabon sakataren tsaron amurka james martins salin da yake sa hannu a waɗannan dokokin shugaba trump ya ce ya yi hakan ne domin ƙara marawa sojojin amurka baya ya ce gaskiya na yi haka ne domin na ƙara gina ɓangaren ayyukan soji namu na amurka tare da samar da wani sabon tsari na musamman da zai hada da samar da jiragen ruwa na soja da hanyar samar da kayayyakin aiki ga jami'anmu da suke cikin kayan sarki kuma na mai alfahari da yin haka sai kuma wata doka ta biyu ita ko mai taken kare kasarmu daga shigowar 'yan ta'adda cikin amurka an samar da ita ce da zumar aiwatar da tsatsauran matakan da za su hana masu tsatsauran ra'ayin addini shigowa cikin amurka sai dai fadar white house ba ta yi saurin fidda wannan dokar ba ga bayanan jama'a musamman ga manema labarai sai dai kuma wasu kafofin yada labaran sun samu damar mallakan wannan waɗanda aka fara rubutawa amma ba a samu hannu ba kuma sun same su ne tun a farkon wannan satin ita wannan dokar dai ana sa ranta dakatar da harkokin daukacin sansanonin 'yan gudun hijira da ke duk faɗin amurka har na tsawon watanni hudu yayin da za a gudanar da bincike na musamman akan waɗanda za su iya kasancewa 'yan gudun hijira da za su shigo amurka ita dai wannan dokar ana sa ranta hana 'yan gudun hijira kasar Siriya musamman shigowa Amurka har ila yau har na illa ma sha Allahu domin har sai lokacin da shugaba ya cewa ba su ci gaba da zamewa barazana ga Amurka da Amurkawa. Yanzu haka dai ba wata takardar izinin shigowa kasar Amurka da za a bayar na tsawon kwanaki talatin musamman ga kasashen nan da suka hada da Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Siriya da kuma Yemen. Wakilin wannan gidan rediyon ya ruwaito cewa jiya Juma'a sama da mutane ɗari ne suka nuna kyamarsu game da wannan dokar ta musamman na 'yan gudun hijira kuma waɗannan mutane sun gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin new york da ma'aikatan harkokin cikin gida har ma da ofishin binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi jami'an tsaron gaban tekun kasar italiya sun ce sun samu nasarar ceto akalla 'yan gudun hijira su dubu daga cikin wani jirgin ruwa da yake ya huje a cikin tekun bahar maliya ko kuma mediterranean a jiya juma'a sai dai kuma duk da haka an samu mutum guda da ya mutu jami'an suka ce sun samu 'yan gudun hijiran ne a cikin jiragen ruwa daban-daban har guda tara suka ce shida daga cikinsu waɗanda ake cikewa da iska ne kana ukun na katako ne kuma an kwashe tsawon ranar jiya juma'a ce ana ceton waɗannan bayan allah suka ce a lokacin da suke wannan aiki ne suka samu gawar mutum guda a cikin ɗaya daga cikin jiragen jami'an suka ce tuni aka kwashe su daga cikin jirgin da ya huje aka kai su ganga sai dai ba su ba da bayanin ko 'yan wasu ƙasa ko ƙasashe ba ne sai dai sau tari 'yan gudun hijira da ke tsallake tekun ta kasar libya galibi 'yan afirka ne ko kuma ƙasashen gabas da tsakiya waɗanda sau tari mutane ne da ke fasakorin jama'a suke biyan su domin su tsallaka da su kan wannan tekun akalla sama da 'yan gudun hijira 180 ne suka isa ƙasar italiya a cikin shekarar ta gabata abinda majalisar ɗinkin duniya ce kusan mutane dubu biyar ne suka mutu a lokacin da suke kokarin tsallake tekun na barhamaliya ko kuma na mediterranean labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya tattauna ta wayan tarho da shugaban kasar mexico enrique pena neto tattaunawa da shugaba trump ya ce na abokantaka ne kwarai da gaske an yi wannan tattaunawa ce kwana ɗaya bayan da shugaban mexico ya soke ziyarar da ya niyyar wa nan washington dc shugaba trump ya ce sun kwashe tsawon sa'a guda suna tattaunawa da shugaban kasar ta mexico a jiya juma'a ya ce kuma sun cimma matsaya akan cewa za su ci gaba da kulla kyakkyawan dangantaka wanda kowanne daga cikinsu ba zai cutu ba a wannan kawancan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. ka ce gasa ya kai tasa. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas kin kyauta. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata bashar mai daula. Mai ɗakin gabas ya iro. Ga mata bashar mai daula. Mai ɗakin gabas ya iro. Mai ɗakin gabas ya iro. Bari wannan ko ina mulki ce da ya saliki yin filanin Nijar. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan nasarorin da aka samu a shekarar 2016 da ta gabata wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio a jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana ne a kan cututtukan da ke yaduwa kuma yake da matukar illa ga yara ƙanana har ya zuwa girmansu da kuma yadda za a iya kare yaran da kamuwa da irin waɗannan cututtukan. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana ne akan samar da wani asibiti a jihar Naija, wanda zai rika kula da kiwon lafiyan yara da kuma mata masu juna biyu. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan karrama 'yan aikin sa kai waɗanda suka yi aiki ba ji ba gani domin wayar da kan al'umma su san muhimmancin yi wa yara ƙanana rigakafi bisa irin waɗannan gagarumin aiki da suka yi. ya sanya asusun tallafawa lafiyar yara ƙanana na duniya wato unicef ya karrama su a jihar bauchi baya ga waɗannan rahotannin akwai mu ɗauke da faɗakarwa akan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da wata jami'ar kiwon lafiya ta gabatar a laccen da ta yi wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da kuma haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya da ke hedkwatar jihar Nasarawa. Sai a biyo mu sannu a kan hankali domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. kan birni duba ban kike ikon su. Hukumomi a jihar Jigawa sun ce sun sami gagarumin nasara a shekarar da ta gabata wato shekarar 2016 wajen yaƙi da cutar shan inna wato polio. Wakiliyarmu a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. To ko waɗanne irin nasarori ne? Dr. Samba Birnin Kudu, babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar cewa ya yi. Wannan shekara ta 2016 mun yi zagayen gangamin rigakafin shan inna wajen sau goma a wannan shekara kawai. Kuma muna alfaharin mu faɗa cewa jihar Jigawa ta shiga shekara ta biyar babu ƙwayar cutar shan inna da ta a wani bangare na wannan jiha kuma wannan duk yana nuna cewa wannan gangami da muke na rigakafi yana cin nasara kuma muna ƙara yaba wa al'ummar jihar jigawa da suke ƙara ba mu haɗin kai kuma kamar yadda na taɓa faɗa idan da dan ta jihar jigawa ne da yanzu najeriya an cire ta har ma an manta tana cikin kasashen da suke da wannan cuta ta shan inna. Wanne ƙwarin gwiwa za ka ƙara ba wa al'ummar jihar Jigawa na ganin cewar shekarar nan fata 2017 ake da alkawarin kakkaɓe cutar baki ɗayanta daga ma Najeriya. Kamar yadda kullum muke faɗa muna roƙon iyaye da kuma masu kula da yara a gabansu da wannan gangami da ake yi don su ake yi don kuma yaransu. babu wata hukuma da za ta tsaya ta zuba ido ta bar yaranta su rika nakasa ko su rasa ransu akan wasu cututtuka da za a iya karewa saboda haka muna roƙon al'umma su ƙara ba mu haɗin kai duk lokacin da aka zo yin wannan gangami su fito su karbi wannan sinadari na rigakafi na cutar polio da kuma ma sauran sinadarai na rigakafi na yau da kullum a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai tana bullowa kuma kamar yadda jadawalin gangamin ya fito muna da shi a yanzu haka za mu yi kamar zagaye guda takwas matsalar da najeriya ta samu shine an dan samu ci baya saboda matsala da aka samu a jihar borno wanda an samu kamar yara wajen guda hudu sun samu kasa da wannan cuta ta shan inna saboda haka a yanzu haka najeriya a cikin shekara ta 2017 ma ba za ta samu takardar cirewa daga wannan kasashe masu wannan ciwo ba saboda matsalar jihar borno kowa ya sani kuma an samu matsala ne ta tsaro amma mu a jihar jigawa saboda jiha ce da take kusa da waɗannan jihohi kuma muna da mutanen da suke yawan shigo mana daga wannan shi yasa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba kullum muke kira ga mutane in an zo wannan gangami su fito su ba mu haɗin kai saboda babu wani uba ko uwa da za ta so ɗanta ya nakasa a kan wannan cuta ta shan inna wadda kuma ana iya rigakafinta. Dr. Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya na matakin farko a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Cututtuka da dama ne ke addaban yara ƙanana musamman a irin wannan lokaci na sanyi da tsananin iska mai ɗauke da ƙura. Wakilinmu na muradin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani ya haɗa mana rahoto. La'akari da tsananin sanyi na abin da ke afkuwar cutar hangum mai sankare makamakan ƙananan yara kuma cuta ce mai illa. da wani yaro ke iya saka wani ita idan kuma ta ta'anzara in ji likitoci ya zuwa girma takan hana mutum ya aifu haka ya jin ta bakin madam bashir sakina ta sashen wayar da kai a likita sabon gari inda ta yi mana fashin bakin ko me ke cutar hangun da ke haddabar ƙananan yara wannan cuta ita ce ake ce ma cutar hangun ita cutar hangun me yake jawo ta to ita ga lokaci yanayin sanyi da yake kuma halo ga iska da ya yawa ita kuma kwayoyin cutar da suke haddasa abin cutar hangum a cikin iska suke kenan dole ne ga iska ga sanyi abu biyu suka gamu kenan shi ke sawa dandanan yaro in ya abu nan aka yi katari yana da raunin jiki ko abu nan shi kenan sai ta abu nan in iske shaƙi iska nan sai wani da kwayoyin cutar na a ciki sai kamu da shi kenan cutar hangon wani na iya samu wani ita eh wani na iya sama wani ita shi yasa ne ma ake cewa in yaron ka yana zuwa lakwal ya kamu da cutar hangum ka rike shi a gida ya yan kwanaki har ya samu sauki tukuna a maido shi lakwal don kai ya je sauran yara su samu kinan da gaske tana da babba illa a illa tana da illa tunda itacin ta hangum akwai wani fannin na dan sankarau ma da take iya haddasawa in ta in ta kamari kuma halau in ta kamari tana iya daga baya yaro ya zama kurma kuma ga iya maza inda take da lahani tana iya mutum sai a kan girman shi a ga shuru aihuwa ta mishi wuya kenan aiko kaga akwai illa eh kenan madan tana da magani cutar hangon to maganinta dai in ta kama yaro aka kawo shi likita likitoci suna cewa a bar yaro a yi zanka kwanta ya huta bancin hutu da suke cewa yaro ya yi kuma in abin da yake in ciwon kan ne ya matsa mishi suna rubuta mishi maganin da zai sa ciwon kan ya samu saukin shi in masassarar ce ta matsa mishi sai a rubuta abin da zai karya zahin masassarai kenan ba ta rasa matakar rigakafi ko to matakin rigakafi da ake yanzu shine shaushawa shi yasa ne ake son uwaye su yi kokari ɗiyansu duk su cika musu shaushawa duk shaushawa da aka ce za a ma yaro kakka ce a na kawo shi kulla ana yau mishi allura kulla ana yau mishi allura dan dai a kare shi ne. madam bashir sakina kenan ta wayar da kan al'umma a likita kofa goma sha bakwai da ke birnin maradi sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani daga maradin jamhuriyar nijar. domin inganta kiwon lafiyar yara ƙanana da mata masu juna biyu ƙaramar hukumar tafa da ke jihar neja ta samu gina wani katafaren asibiti domin kulawa da lafiyar yaran in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari a wani mataki na ƙoƙarin shawo kan matsalar mutuwar mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana a ƙaramar hukumar tafa da ke cikin jihar niger najeriya Ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abubakar Lado Sulaja ya gina sabon asibitin kula da mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana. Asibitin dai mai ɗauke da gadajen marasa lafiya kimanin sittin an gina shi ne a ƙauyen babbar tunga. Akwai kuma garuruwa sama da ashirin da za su rika amfani da wannan asibiti. Ɗan majalisar Abubakar Lado Sulaja dai ya yi ƙarin bayani akan dalilin gina wannan asibiti. to babba abin da jawo ra'ayina shine ganin yadda mata da ƙananan yara suke shan wahala a wannan gari na babban tunga lokacin da nake kamfen sun kuka kwarai da gaske akan cewa mace idan tana da ciki kafin a kai ta asibiti da sauransu ana samun akasi har rai ya salwanta da kuma yara ƙanana suna fama da rashin lafiya babu ingantaccen asibiti inda za a kula da lafiyarsu shi isa muka yi hubbasa muka cewa muka gina wannan asibiti domin amfanin jama'a Ah, al'umma baki daya kamar za ka yi mana bayani adadin kuɗin da ka kashe wajen gina wannan to gaskiya ba za mu iya faɗin ya adadin kuɗin kashe ba amma ga ganin ka da gani ka san cewa an kashe a ah, miliyoyin kuɗi ba kaɗan ba saboda akwai ward ward manya-manya ka gani kusan guda shida da gadaje kowane ɗaki ɗaya na da gadaje kusan takwas wasu ma suna da dara wasu goma saboda haka na an kashe kuɗi kwarai da gaske daga bisani na ji ta bakin wasu mata da ke zaune a wannan ƙauye na babbar tunga sunana lucy temako daga nan babban tunga gaskiya da gaskiya mun ji daji kwarai da gaskiya yayin da muka ga haka ana gina wani sabon asibiti muka ce kai wani abun zai yi kyau zai yi kuma zai kara garin ya yi mu samu zaman lafiya mu samu lafiyan jiki a kowane lokaci sunana binta bala adiresi na ina babban tunga a gaskiya ba abun da za mu ce sai dai godiya yadda aka mana asibitin nan mun yi farin ciki da murna ba musamman me za mu iya faɗa ba sai godiya kafin wannan akwai wani asibiti mai kamancin wannan a nan kusa-kusa kai gaskiya babu tun sai mun tura sabon wuse ko suleja gwamnatin jihar Niger ta sha alwashin kula da wannan asibiti ta hanyar sanya magani da kuma samar da ma'aikata a asibitin kamar yadda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana a lokacin bikin bude wannan asibiti. Saboda duk wanda ya asibiti haka, ladan da ke ciki ma wanda taimakon al'umma ba kaɗan ba ne. Za mu ci gaba daga jiha duk dan majalisa ko na jiha ko na kasa da ya nuna irin wannan kwazo irin na honorable ladu za mu ma za mu taimaka ya yi iyaka kokarin shi mun fahimci akwai kanan abubuwa da suka rage wanda kuma insha Allah daga nan jiha za mu taimaka a karasa su. Ko baya ga gina wannan asibiti dai dan majalisa Abubakar Ladu ya dauki nauyin tura wasu matasan yankinsa a kasashen Indiya da kuma Masar domin koyo karatun likita. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Baucin Yakubu, asusun kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta karrama waɗansu 'yan sa kai da suke faɗakar da iyaye mahimmancin yi wa yara rigakafi. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Bikin an gudanar da shi ne a zauren wasanni na multipurpose. Asusun UNICEF ya yaba da ƙoƙarin wayar da kan mata zuwa asibiti akai-akai. Dr. Abdullahi Kaikai shine shugaban UNICEF shiyar Bauchi. A cikin bayaninsa ya ce an samu kashi arba'in cikin ɗari na zuwan yara da mata asibitoci da lura da ingancin lafiyar su an kuma samu karuwan allurar rigakafi kimanin kashi hamsin da cikin ɗari duk da ana samun turjiya a wasu wajajen. Dr. Abdullahi Kaikai kenan shugaban UNICEF shiyar jihar Bauchi. Hajiya Rahina Aliyu jami'ar wayar da kai jama'a a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Ita ma ta yaba da yanda mata suka fito domin ganin bayan cututtukan da ke addabar mata. Muhimmancin haihuwa a asibiti mahimmancin tsabtace muhallinsu saboda haka kun ga ai wannan rana babban rana ce hajiya rahina aliyu da kenan jami'ar wayar da kai a hukumar inganta lafiya a matakin farko na zanta da matan da aka karrama su kamar haka. Sunana Aminatu Abdulmumini ina aiki ne a dan Amar B. Alhamdulillah wani guri mu samu tirjiya wani guri mu samu ba matsala amma cikin rahmar Allah da yake mu muna karkashin kungiya ce ta addini ta fanwan muna dan iya kokarin mu wajen fadakarwa gwargwadon iko cewa nuna musu ita rigakafi dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi duk abin da kaga an kawo ba dan a cutar da kai bane don dai a tafiyar da rayuwarka yadda rayuwa take tafiya ne. Daga dutsen tanshi sunana Hawa Muhammad aiki mun sa kai dumbutan mai ɗauki yan uwanmu mata wanda ba su yi makaranta ba ba su fita da nesa ba don su iya lura da 'ya'yansu don su iya lura da jikinsu da kuma gidajensu wasu mata da aka karrama kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. a gaida amina abdullahi girbo daga baucin yakubu yanzu kuma lokaci ne da zan barku da abokiyar aikina zainab babaji wacce za ta gabatar mana da jami'a da ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya hedkwatar jihar nasarawa za mu kira ita hajiya hawa abubakar kaura wanda za ta yi mana jawabi akan muhimmancin zuwa asibiti musamman ga mata masu salamu alaikum jama'a mai girma shugabanmu mai kula da ƙananan asibitoci na jihar nasarawa shugaban ƙaramar hukumar lafiya baƙi da suka zo daga muryar amerika daraktoci namu na lafiya local government matanmu masu girma masu daraja ina muku maraba da zuwa yau na lura kamar maganan duka na mata ne idan mun lura za mu san cewa mata mu ne a tsakiya domin mu ne muna tattare da hatsari hatsarin nan idan muna ɗauke da ciki har mu haihu muna cikin hatsari ne me yasa abokanan aiki na sun yi muku magana akan maganan cizon sauro ko akan maganar rigakafi ke mai cikin nan ke kika haifi ɗayan kuma da zaki kawo shi rigakafi ko ba haka ba saboda haka yana da amfani mu zo awon ciki a asibiti ƙananan asibitoci suna da yawa cikin ƙasar lafiyar nan mu zo awon ciki idan mace ta farka ta gabata ganin al'adanta ta zo asibiti domin al'ada kan iya daukewa saboda wasu dalilai ba sai ciki ba sai kin zo asibiti za a tabbatar miki cewa wannan ciki ne idan kuma mun tabbata kina da cikin akwai abubuwa da dama da muna yi a cikin asibiti a kullum kamar yadda ina magana da ku a nan mukan faɗakarwa mata cewa ko yaushe idan kina da damuwa ko ba ki da damuwa idan akwai abin da ya ɗaure miki kai mu muna zaman ku ne ku zo mana da shi idan kin zo asibiti za mu miki awo awon da muna yin nan muka iya san zama kwanciyar yaron ki muka iya san lafiyan yaron ki muka iya san lafiyan ki domin muna gwadan jini muna ɗaure muku hannu saboda mu duba ko kina da hawan jini idan kina da hawan jini abu ne wanda zai zama damuwa da ke da yaron da kina ɗauke da shi har kuma lokacin da zaki haihu har kan iya samu damuwa ko a rasa da ko a rasa uwa idan jini ya haura da yawa haka zalika mukan yi gwaje-gwaje na ciwon ciwon malaria kamar yadda dan uwana ya gaya muku mukan yi gwaji idan mun gane kina da malaria mukan ba da magunguna wannan magungunan muna ba da shi lokacin da ciki yana da wata biyar lokacin da kin fara jin motsi shi ne muke ba da maganin bayan wata ɗaya muna sake ba da shi kuma muka matsa cewa a sha maganin a gabanmu saboda muna so idan kin tashi haihuwa ki zama kina cikin farin ciki mu ma masu karɓar haihuwa na cikin farin ciki domin idan kin samu ciwon malaria kina da ciki za ki rasa jini malaria sauran da yake kawo malaria yana shan jini ne idan ba ki da jini isasshe a jiki lokacin haihuwa za ki zama cikin damuwa za ki samu anemia lokacin cikin ɗan da kike ɗauke da shi ba zai samu abincin da ya kamata ba za ki zo ki haifi yaro gangani ko kuma ma ki ragon kaya to menene amfanin shi asibitocin duka wani ya fita daga gidan shi bai fita biyan minti goma ba zai shiga karamin asibiti ko ba haka ba kuma ba ma wani caji da zai zama damuwa ko mun yi caji kati ne kati na saboda shi ne za mu sake taimakawa wurin gyara asibiti ko ba shi ne ba saboda haka mata domin allah domin annabi waye idan ba ku waye ba mu ne muna cikin damuwa a koyaushe kina da ciki ki zo asibiti kawai domin idan kina da ciki akwai damuwoyi kala kala wanda zaki tsinci kanki a ciki wani lokaci za ki farka kawai ki kina zubar da jini wani lokacin ruwa yana zuba ki da magani ba ki san me za ki yi ba so abin da ya kamata za ki zo asibiti domin asibiti zan iya san menene ya kawo wannan ruwan menene kuma ya kawo wannan jinin wanda ya gagare mu za mu tura ki babban asibiti domin a wurin akwai likitoci akwai kuma kayan aiki wanda ya fi karfin namu in an kula da ke lokacin haihuwa sai ki ki rike shi kina dariya. Hajiya Hauwa Abubakar ƙaura kenan jami'ar kiwon lafiya a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya. Ibrahim Alfa Ahmad Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To labaran a takaice an tabbatar da mutuwar magajin gari a Somalia magajin garin Kulbiyo garin da ke bakin iyakan kasar da Kenya kuma an kashe wannan taliki ne sakamakon wani mummunan harin da 'yan kungiya al suka kai. Kamar yadda jami'an soja da kuma mazauna wannan gari suka tabbatar an kashe Muhammad Traore Nur ne a cikin sansanin sojan kasar Kenya lokacin da 'yan kungiyar ta al suka yi kukan kura suka afkawa wannan sansani da safiyar jiya Juma'a. mazauna wannan wuri da ma jami'an soja su ne suka wa wakilin wannan gidan rediyo cewa nu shida wasu mutane biyu fararen hula su ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari kana wasu mutane biyu su ma sun samu rauni daban-daban a ganawarsa ta farko da wani shugaban kasa tun daga lokacin da ya kama ragan mulki shugaban amurka donald trump ya yi bayani na musamman akan kyakkyawan dangantakar da ke tsakanin amurka da birtaniya wanda ita ma bakwar tasa prime minister birtaniya theresa may ta amince da dukkan bayanan da shugaban na amurka ya yi a yayin ganawar tasu musamman akan batun da ya shafi ra'ayinsu da ya zo ɗaya game da tattalin arziki da sauran harkokin yau da kullun da zamantakewa sai dai mai ta faɗa ƙarara cewa sabon shugaban fa ya ce yana goyon bayan matakan wato kungiyar nan ta tsaro. idan Allah ya za ku ji wasu daga cikin